فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين yayin da sarauniyar Saba'i ta zo wurin Annabi Suleiman sai aka gwada ta aka ce mata shin haka gadon mulkin keke sai ta amsa daidai da yadda aka yi mata tambaya da cewa kamar dai shi sai Annabi Suleiman ya ce Allah ya ba mu ilimi a gabaninta saboda ikonsa akan irin waɗannan al'amurra kuma mun kasance masu miƙa wuya da biyayya ga umarnin Allah